yanzu haka dai ko ina ka duba a cikin jihar Taraban zance guda ake yi na rasuwar kakakin majalisar dokokin jihar Mr. Haruna Tsokwa wanda ya rasu a safiyar wannan rana ta Litinin tuni har mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ya fa kai ziyarar taziya a gidan marigayin kuma kamar yadda kakakin mukaddashin gwamnan jihar Mr. Kefa Sule ya bayyana babban rashi aka yi a jihar da yamman nan ya je ya kai ma iyalin ziyara ya je ya gaida su kuma ya gaya musu wannan abin da ya faru nan abin mamaki ne sosai abin mamaki ne sosai don kwanaki biyun da suka wuce suna tare da shi bai nuna alama cewa abin da ya faru nan zai kai dan da muka gani yau din nan ba abin shine in Allah ya bunsa ba abin da muka iya yi sai ce musu kowa a yi hakuri a rike abin da Allah ya yi din nan da hannu biyu kuma yi ma Allah godiya cewa wannan abun ya faru daga gurin Allah muka zo kuma daga gurin Allah za mu koma duka. Allah sarki kafin sosa kakakin majalisar dokokin jihar Taraban marigaya Mr. Haruna Tsokwa ya fa bayyana yadda ma suka samu gwamnan jihar Dan Baba tai yayin wata ziyara da suka kai masa da hakan yasa suka ɗauki matakin da suka ɗauka. Jiya mu leadership na House of Assembly na jihar Taraba mun je mu gan gwamna namu Dan Baba Dan Fulani Suntai a gidan gwamnati inda ike mu murna da muka gan shi muka yi musu gaisuwa a cikin gidan to mu da muka dawo mun zo mun meeting wannan magana da nake yi ba ni kaɗai nake yi ba ni na yi da sauran members na wanda muke tafiya tare mu goma sha shida muka duba duk wanda yake son shi ɗan baba duk wanda yake kaunansa ya kamata a yi gaskiya a yi saboda allah ba saboda mutum ba ba saboda abin duniya ba da ko shi ya sauran 'yan jiha suka ji da wannan rashin a hakika wannan babban rashi ne a wannan jiha namu musamman a wannan lokaci mai amfani wannan lokaci mai matukan mahimmanci inda ake shirye-shiryen sikirinin kwamishinoni da kuma harkallan siyasa da ake faruwa a nan jiha to hakika duk wani mai hankali ya san cewa wannan babban rashi ne kai kuma ya kaji to mu dai abin da za mu ce wannan rashi da aka yi ba abin da za mu ce sai dai an mai da hannun agogo baya saboda wannan mutumi gaskiya yana taimaka mana ga abin da ya faru mu dai gaskiya wannan rashi kan gaskiya ba mu ji daɗin shi ba sosai ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya